an bun yahya almaziri an karɓo hadisi daga amru ɗan yahya almaziri wasu na takwas wasu na tara daga yanayin nuska ɗin ne eh, eh. eh daga nuska din kasa wani hadisin ya zo karshen ce wa fi riwayatin to wani bugun ma wa riwayatin sai a ba shi namba eh, ana samun bambancin bugun ko sai bukhari ka dauka akwai bambancin bugun wani nuskan kaza dan abin da yake faruwa galibi malaman da suka rubuta littattafan hadisin su ba su sa namba ba to wani ne zai zo daga baki kuma ya aikin fitar da nambobi din to shi yasa za ka ga ana samun saɓanin nambobin hadisai na wasu littattafan yanzu littafin ɗariƙus salihin na shagwaye abdulsalam bali ba shi da nan ba to yanzu ana nan zaka zo ga wani zai ɗauka ya fitar mishi da nan ba to wani ma zai zo ya aikin nambobin sai ga an samu bambancin nan ba wani ya darwa yancan da wancan da ɗaya ne ba zai sa nan ba wani kuma zai sa musu nambobi to sai a samu saɓanin haka an bin yahya almazini an karɓo hadisi daga amru ɗan yahya almazini almazini kenan jingina ne zuwa ga yankin da ya fito almazin mutumin mazinawa ba gari ba ne jingina ne zuwa ga ɗaya daga cikin kakanninsu almazin wato almazini wanda ya so daga wancan tsatso ɗin mutumin madina ne sahabi ne an abihi an karɓo daga babansa ko da yake ya karɓo daga babansa shi ɗin tabi'i ne kai baban nasa ne sahabi babansa shine ya haya ɗan mazin ƙala ya ce shahidtu amru bin abi hasan na ziyarci amru ɗan baban hasan kenan na halarci na ziyarci na kai ziyara wa amru ɗan abi hasan sa'ala abdullahi bin zaid shi kuma ya tambayi abdullahi ɗan zaid wane ne abdullahi ɗan zaid abdullahi ɗan zaid sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shine Abdullah dan Amr dan Zaid dan Asim ba shine kuma Zaid dan Abdurrabbihi ba a sahabi akwai Zaid dan Abdurrabbihi to ba wannan ba shi wannan Abdullahi dan Zaid dan Asim ba wancan ɗayan ba shine sahabin da ya yi abin nan akwai sahabin da ya yi mafarkin kiran sallah ai da aka yi zama dangane da abin da ya shafi wannan kiran sallah ya za a riƙa yi in lokacin sallah ya yi a sanar wasu habbai lokaci ya yi to kafin sun ji wani abu zai tsaga hankali za a kawo rigima to aka yi zama ko da yake lokacin musulunci ya samu yanci da sauransu sai wasu suka ce to in lokacin sallah mu rika hura kaho sannan dai ta ƙaho kan yahudawa ne ba za mu yi amfani da ƙaho ba wani ya a rika buga kararrawa sai na ya ce kararrawa kayan nasara kiristoci ba za mu yi aiki da shi ba to aka yi zama har sau uku to karshe sai abdullahi ɗan zari ya je ya yi mafarki ya haɗu da mai sai da kararrawa ya ce mai kararrawa sayar mana da yake mai za ku yi da ke za mu rika kaɗa lokacin sallah ita a bai su dace kararrawa kayan nasara ko me za ku yi da shi ya kamata ku rika kiran sallah za mu sai mai kararrawa ne kusanta mishi kiran sallah to an zo zama kawai sai ta na yi wani mafarki ga shi ga shi ga shi a nage ce tilka ya sadiƙa wannan mafarkin gaskiya ne sai na mu sai watannin bana irin wannan mafarkin annabi ce me yasa baka san shi Allah ya kaddari shi ne zai kawo maka labari shi ne sai annabi yace to ka koya wa Bilal fa innahu an da minka sautan dan Bilal ya ce ka karan murya to wancan Abdullahi dan Zaid karkace shi ne wannan wannan Abdullahi dan Zaidu dan Asim wancan kuma Abdullahi dan Zaidu dan Abdurrabbi, su biyu ne da irin sunan wurin bambancin shi ne wurin kakan wannan ɗan asin wancan ɗan abdurabbihi don lokaci ya fara nan ba ka yana da muhimmanci za mu zo a hankali mu zo mu yi karatu mu sa littafi gane da mustalahil hadith don da irin waɗannan ƙa'idojin ɗan bid'a suke kawo barna a cikin sunna surusa mu suna amfani da sunaye iri ɗaya ɗaya ne shi ali sunna ne ɗaya ɗan bid'a ne sai a kawo maka batun bid'a sai a ce malamin ka ne sunnan ne don ko ka bi ko kuma ka yi waje da malamin ka a shi ma ɓatacce ne to akwai ire-iren waɗannan al'asma'u wal alƙab sunayen abubuwa yanzu kaga ibn hajar guda biyu ne akwai ibn hajar masanin fiqh akwai ibn hajar masanin hadisi ibn hajar masanin hadisi shine mai bulugul mara mai fatuhul bari da makamantansu akwai kuma ibn hajar al shi kuma masanin fiqh ne ba shi da ba shi da gogewa a hadisi ta wajen hadisi kan mai rauni ne to an kawo maka hadisin an ce maka sahahu ibn hajar sai ka fara murna kana ɗaukan wannan ne a cikin cin zai ɗauko mummunan hadisai sai ibn hajar yana nufin mai fi can ya sahaha to wancan mai fi kuma ba a dogara da shi in ya inganta hadisi to akwai ibnu qutayba ibnu qutayba kashi biyu ne ibnu qutayba ta dinawari ibnu qutayba akwai dan shi'a akwai dan ahlus sunna to dan ahlus sunna yana nan ibnu qutayba ta wari, akwai ibnu qutayba na dan shi'a yake da littafin al'imama wa siyasa yanzu al'imama wa siyasa ahlus sunna da yawa suna ta sayan littafin imamin ashe na dan shi'an ne ibnu qutayba namu na ahlus sunna bai taɓa rubuta littafin al'imama wa siyasa ba don yan shi'a suna ne shugabanci yake gabansu to yanzu wannan dan shi'an shi rubuta littafin al'imama wa siyasa ta ai ibnu qutayba ibnu qutayba na dan shi'an ne ba ahli sunnan bane ya rubuta to akwai ire-iren waɗannan sai ka je ka ta karatu ne da gaban yan shi'a sai ka ɗebo wani abu na dan shi'a kana watsa a kai ma an ja ka ne baka tantance malaman ba don haka sanin sunayen malamai yana da muhimmanci don in ba da sunayensu ba to ba za a iya tantance wasu abubuwa ɗin ba don za a ɗauko maka wannan sai a ce maka wancan ne a ɗauko maka wannan a ce maka wancan ne to saboda rashin gane bambancin sunayen sai ka ce to ai duk ne ai duk ne to ashe kuma akwai bambanci a tsakaninsu to irin waɗannan abubuwan sai an riƙa sanin su ana tantance su sannan za a iya gane wanne ne maɓarnaci wanne ne kuma mai gaskiya ya kawo abin da za a karɓa sosai ana gane abubuwan guda biyu yanzu wannan ya haya a wannan abdullahi dan da ba shine wancan da ya kiran sallan wannan abdullahi dan da dan asim wancan da ya mafarkin kiran sallan shi kuma abdullahi dan da dan abdurabbihi yace an in nabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito game da alwalan annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa da'a bi taurin sai annabi yi kira da azo da at shine kwano kawai ya sa azo da wani abu mai kama da kwano zai zai fasara a can karfe yana nufin shubuhu tsabti kwano wani dai abu zuba ruwa ne ya yi kama da kwano aka zo da shi min ma'in cike da ruwa fatawadda'a alahum sai annabi ya musu alwala ne yake nufi kenan annabi yayi alwala ne su gani don su koya ba wai lokacin sallah bane ya musu alwala su ga yadda ake alwala haka ake koyar da alwala musamman ba lokacin sallah ba sai a zo a yi alwala yara suna gani me yasa annabi yake cewa sallolin nasila a rika yi a gida alwala ka rika gida ka aje ƴaƴanka suna koya su ga yadda ake yi sallah su ga yadda ake yi to nan gaba in sun zo masallaci sun san yadda za a yi sallah amma in ba a yi musu haka practical suna da ne suna an da su masallaci sai wasa da hayaniya din yace annabi ya musu alwala wudu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin alwalan da manzon Allah ya koyar fa akfa ala yadayhi min at-tawr sai karkatar da kwanon akan hannunsa irin yadda mun karanta na Usman dan Affan ne satinsa ya karkata zo kaga bai fara tsoma hannun ba fakasala ya yadaihi sai ya wanke hannayensa salasan sau uku sun ma'ada kala ya dahu fitauce sannan sai ya shigar da hannunsa cikin akushin fama dumaba sai ya yi kurkuran baki wasan shaƙa ya shaƙi ruwan a hanci wasan sara ya fece salasan sau uku bi salasi garfatin da kwarfatar ruwan sau uku kenan ne sau uku yana yi kenan sau ukun yana ɗiban ruwa ya fece ba wai kawai da jikon hannunsa kawai abin nan ba da ɗibawa sau uku shine salasa harafat yana ɗebo ruwan har sau uku yana fecewa har sau uku sun ma'adakala ya dahu sannan ya shigar da hannunsa faghasala wajahu salatan sai wanke fuskansa sau uku thumma adkhala yadahu sannan ya shigar da hannunsa fi tauri cikin akushin faghasala huma ya wanke su madataini sau biyu ila almirfaqaini zuwa gwiwan hannu thumma adkhala yadahu sannan ya shigar da hannunsa fi tauri cikin akushin a sahu sai ya shafa kansa fa aqbala bihima sai ya fuskanto da su wa adbara yayi baya da su maratan wahida sau daya kenan ya fara daga gaban kansa har ya je ba zai fassara mana a ruwayan gaba sun magasala rijilaihi sannan sai ya wanke kafafunsa wa fi riwayatin a wata ruwaya to wanke kafan ba shi ma sau uku ake yi dan galibi a alwalada ba a duba sau nawa kawai sai a wanke kafa kawai haka a'a shi ma sau uku ne wa fi riwayata ruwaya ba da abin muqaddami ra'asihi ya faro daga gaban kansa hatta zahaba bihi ma har ya tafi da su ya tafi da hannayen kenan ka ga nuna me da hannu biyu ake shafan kai ba da ɗaya ba da ka kuskure ne mutum ya zo shafan kai sai ga ya sa hannu ɗaya haka a'a hatta zaba bihi ma ga bai ce bihi ba ya tafi da su wato da hannayen biyu ila kafahu har ya kai keya bada bi muqaddam rafi ya fara daga gaban kansa gaban kansa yana nufin matsaran gashi daga bakin inda gashi yake to yanzu misali tun da daga bakin inda gashi yake mutumin da yake da san kofa balhe shi ya zai shi kuma daga zan da gashin a nan zai ɗauko daga nan ko kuwa zai zo to nan kuma ba tsoron gashi na'am <laughs> ya za a yi to ya zai kwatanta eh Mai san ko ai babu anan shi da ya eh, kai ya ya kawar wani irin kawara haka san ko ai gina eh ya ko daki mana yana jin jirito malamai suka ce zai koma iya ada wato al'adan mutane mafi yawancin mutane ina gashin su galibi yake fara tsara shi ne a nan to shi ma ya koma a galabiya na inda mutane yake fara to ko da wurin ba gashi to ai mafi yawancin mutane nan ne to a nan din zai fara daga zai na amfani da inda mafi yawancin mutane suke in eh? gashin ya zo nan to in gashin kuma ya zarce ya zo fa to shi inda gashi ya tsiro kam ya nuna ai kai ne daga inda ba gashi ya nuna sai ga kan nashi kenan ya sauko zai zama alkhunsa almashkil kenan mai mata maza wanda ba ya fiye faruwa cikin mutane in ana iya samu kan faka ga nashi ya zubo haka to in ya zubo haka shi ma zai koma ada din ina ne mafi yawan mutane suke da wannan nan kuma an ga haka za a ce to wannan ba haka galibi mutane suke ba shi na shi ga yadda halittar ya zo mishi to ba zai amfani da yadda ya gani ba zai amfani da mafi yawancin mutane ina nasu ya kasance yake cewa ya fara daga gaban kansa har ya tafi da su zuwa ƙeyansa sun ma sannan ya dawo da su hatta raja har sai da ya dada hannu ilal makarin lazi bada aminu zuwa inda ya fara shafan kan sai da ya dawo da su kenan ya kai su ya sake dawowa da su mutum ne ya shafan kai kafin a shiga sallah sai ta bari ya shiga salon ya aski sai shiga ya aski ya matsayin shafan kan kaga shafan kan a gashin ya yi ɗazu yanzu ya aski ya yana nan to yanzu ya tafi kenan mutum ya yi alwala ya shafa a kan hosi mutum ne ya alwala sai ya shafa a kan hosi da ya shafa a kan hosi kawai sai ya kai bari ya cire safon sai ya cire safon ya shiga kan to alwalanci yana nan to alwalanci yana nan kaga shi ma da ya shafan kai ya je aski ya dawo ba matsala alwaran shi yana da eh. shi yanzu ba shafan kai yanzu eh, ya shafa da ɗayan shi yanzu muka ji a nan da hannu biyu ake yi ya aje hulan a gefe ya shafa kan gaba ɗaya eh. yake cewa wa fi riwayatin a wata ruwaya atana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya zo mana fa akhrajna lahu ma'an sai muka fito mishi da ruwa fi taurin a cikin akushi min sufuri na asufur wato yana nufin kaman kwanon da suka yi amfani da shi ɗin, kwano ne wanda suna yin shi na sufur na fata haka shine mun zo mishi da wani aka mun sufur wanda an yi shi da fata attauru shi kalman attauru shi hubbasti yana nan kaman tasa kaman kwano haka sai hadisi na tara yake cewa wa an aishata radiyallahu anha an karbo hadisi daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda ƙalar ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kasance zubuhu yana sa shi al'ajabi wato yana burge shi a farawa da dama fi ulihi wajen sa takalmansa wa tarajjulihi da kuma taje kansa wa duhurihi da tsarkinsa wa fi sha'anihi kullihi da kuma cikin dukkanin sha'anoninsa wannan hadisin na na Aisha kenan ana mata alkunya da ummu Abdullahi amma bata haihu ba ta samu manzon Allah ta ce ya Rasulullah duk matanka suna da alkunya ummu Habiba ummu Salama ummu kaza ummu kaza ni kuma fa sai annabi ya mata alkunya da dan yar uwarta Asma'u tana da ya na na Asma'u matar matan Zubairu dan wa kai dan ɗansu Abdullahi dan Zubair sa annabi yake to sai kuma uwar Abdullahi shi ke na ake gaya mata ummu abdullahi ba ta taba haihuwa da manzon Allah ba ko bari bata taba ba ko wanda suka cewa ta taba bari amma hadisin bai inganta ba lokacin da annabi ya rasu tana yar shekara goma sha takwas lokacin da annabi ya bar duniya to amma ta zo ta rasu ta bar duniya tana yar shekara hamsin da bakwai wasu ma suka ce ta kai hamsin da takwas kafin Allah ɗauki rayuwanta wato ba son kuma manzala ta rayu kusan shekaru hamsin a duniya ya sa ta karantar da duniya sosai su Habbai suna koma wurinta sosai wajen al'amuran hadisi har su abu wuri abu yan rikice za ta ga tambayi aisha lokacin da ta rasu eh, annabi ya rasu shekarun ta sa takwas lokacin lokacin ne ta kai sa takwas kuma yanzu ana yaɗa cewa wai sai yarinya ta kai sa takwas ta kai aure ita lokacin ma ta gama zaman aure na to ta ruwaito cewa manzo Allah ya kasance ujubuhu yana mishi al'ajabi yana burge manzon Allah a tayammun duk abin da za a yi a rika fara da dama fi tada'ulihi wajen sa takalmin annabi annabi yana fara sa dama wata rajuli haka ta je kansa bangaren dama yake fara taje kafin ya zo hagu wa haka tsarki in annabi zai yi annabi yana fara gabatar da ɓangaren dama kafin ɓangaren hagu kenan yana nufin kamar wankan janaba da sauransu sannan kuma wafi fi sha'anihi kullihi da dukkanin sha'anin al'amuransu yana farawa da dama Aka rubutu haka kaza mustahabbi ne waɗannan abubuwa ka fara da dama don ka fara da hagu ba ka yi laifi ba wani zunubi a kai amma mustahabbi an fi so ka fara da dama ya fi lada ba a wani zaga shi kuma ma gaba ɗaya shi hagu ne haka ƙarfin rayuwar ɗin ya gini amma ya zanto komai ka yi da dama zaga shi hagu ne har rubutu ɗin nan ba zai iya maka da dama ba kaga ba za a ce ya yi laifi ba don haka ayin da Allah maɗaukacin sarki yake cewa makon da Allah ke magana game da manzon Allah da yake cewa makon ta tatilo min qablihi min kitabin wala tafutuhu bi yaminika idan lartabal mubtiluna Allah ke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai manzon Allah baka kasance mai rubutu da karatu ba yace ma kunta tatlu min kitab wa la taqutuhu bi yaminika kuma kai ba ka rubutu da damanka Profesor Abubakar Mahmudu kuma cikin tafsirin Farajin Azan sai yadda da wani fikihu yace kaga Allah ce wa annabi ba ka rubutu da damanka ashe kenan da annabi zai rubuta da da mai ba da dama zai yi rubutu da aka sai shi bukar gumi ya ce to wannan yana nufin yin rubutu da hannun hagu makruhi an kyamatar a daidai ba ne bai kai ga haramci da makaruhi ne za mu tuka na goma da ba tsayi wa an an nu'aymil mujmir an karbo daga nu'aymul mujmir radiyallahu an abi hurairah shi kuma ya karbo daga abi hurairah radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi annahu qala lalle yace inna ummati lalle al'ummata yud'auna yawmal qiyamati za a kira su ranar kiyama ghurran suna haske muhajjalina suna walƙiya min asaril wudu'i daga guraben alwala abin da yake nufi daga cikin abubuwan da al'umman annabi za su bambanta da sauran al'ummu na duniya ranar kiyama shine duk gurbin alwala za a ga yana haske musamman to duk mutumin da ya zanto yana al'umman annabi ba a gan shi nan da wannan tambarin ba to yana nufin baya kula da alwala kenan ba a aminkum da haka duk wanda yake son haka a cikinku an yi ƙila gurratahu hasken sa ya tsofar ya ya aikata wato ya aikata ya ciccuɗa alwalansa in ya zo alwala ya rika ciccuɗawa wa fi lafzin li muslim a wani lafazin imam muslim sami'tu khalili abu hurairah yace na ji da daɗi na sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kenan ya ƙulu yana cewa tablughul hilya min almu'min ado tana kaiwa ga mumini haisu yablughul wudu'u inda alwala yake kaiwa adon mumin yana kaiwa inda alwalansa yake kaiwa to inda ruwan alwalanka yake kaiwa a jikinka haka ka da adonka zai kai ranar kiyama ba za mu tsaya a nan kenan mu zo mu tashi na sha ɗaya ko da yake babin ma ya tsare za mu zo mu tashi sabon babi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك